rahmatullahi wa barakatu ah, muna a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu anhu wanda yake a birnin sokoto kuma a jiya mun tsaya a ciki a sura ta ɗari da hudu ko ah, a cikin sutu ma'ida aya ta nawa ɗari da hudu yau za mu ci gaba da ɗaya ta ɗari da biyar kenan ku طيب بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم to Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kun kai imani alaikum anfusakum wato ana horon ku ku kanunku wato ku tsare kanunku daga cuɗanya da abubuwan da muka hane ku a kansu domin wannan aya ta bayani abubuwa da yawa da an ka hana da daga abin nan sabo da zunubai wato ku nisanci waɗanda abubuwan da muka hana ku nan an ka ce alaikum wato ma'ana kenan horo ne kamar da wasu malamai ke cewa wato horo ne ke mai karfi kamar kana cewa alaika zaidan wato ma'ana kenan ina horon ka kalzimci zaidu kada ka rabu da shi ko yaushe wato abin da ake an ka hore ka kalzimta shi an ma'ana alaikum an kusa kuma wato ko yaushe kula da kanunku kada ku kula da kanun wasu kamar yadda hadisi manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wato ina horonku da sunna ta ku bi ta koyaushe kaga a ƙarshe ya ce addu alaiha bin nawajis ku yi cizo gare ta da haƙuranku wato abin nan ku riƙe sosai to abin da an aka horo ka riƙe kada kai wasa da shi to shi ake zuwa da wannan a ce alaika bi kaza na hore ka da abu kaza to na Allah ya hore mu cewa alaikum an kuma ya ku mu'minnai wato ku tsare kanunku ku tsare kanunku bisa ga nisantar abubuwan da an ka hana muku duka kada ku kuskura ku kusance su la ya durrukun mandalla mandalla wanda ya bace la durrukun ba cutar da ku idan kai ka shiryu wani ya ki shiryu ba bace bace wasa ba ta cutar da kai kai dai idan ka tsare kanka kaya abin nan wato ka gyaru wato eh, eh, eh, man dalla la ya durrukun mandalla. wanda ya bace ba ya cutar da ku yanzu haka da yatum idan kun ka shiryu ko idan kun shiryu to shikenan wannan shari'a ta wato tana gare ku kenan nan abdullahi ibn abbas yana cewa abinda Allah ke nufi da wannan cewa la abin nan alaikum fusakum, wato ina horon ku ga kanun ku zamci kanun ku shine ce idan bawa yawa Allah da'a bisa ga abin da ya hore shi wato ga abin da fi ma amarta hu min bihil halal ga abin da Allah ya hore mutum na shi aikata ci na halal da kuma hanin da ya mai na haram to idan ya tsare wannan to fala yadurruhu ruhuman dalla wanda duk ya bace bacewa wancan ba ta cutar da shi shi mun gane wato kai ka gyara kanka ta kwan idan ka gyara kanka to laihin wani ba zai same ka ba amma sai kai kokarin gyarawa din kuma wannan ko da ya zan wato abin nan ta kwana cikin wani hali na laifi ko kuma abubuwa na ɓanna sun yi duk sun gaya duk da haka nan dai kai kokarin ƙoƙarin kirda don abin zai gyara da kai kai kan ka sannan kai yi kirda don gyaran wanda zai saurare ka don haka ga hadisi manzo Allah ke cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga abin da baya da kyawu daga cikin ku to canza da hannunsa in baya iyawa fa kace fa bil lissani shi magana a bari ita ma magana da in ta gagara baka yin ta fa kace bai bi kalbihi ya ji zafin abin a cikin zuciyarsa wa zalika aful iman jin ciyon abin shine mahi raunin imani idan ana yi baka jin ciyo to baka da imani don haka wannan wato kai ƙoƙarin gyara kanka kahin abin nan to wannan aya da muka karanta akwai hadisai da yawa da suke fassara ta kamar riwayar ahmad ibn hanbal da tabrani da sauransu suna cewa wani mutum wanda yake makaho wato ya bar abin nan ya jinkiri bai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam rannan sai ya zo wajen annabi sai manzo Allah ce mishi me ya hana maka zuwa a wajen a wajen mu wato ka dade baka zo ba menene dalili sai mutumin ya ce ya manzo Allah abinda ni karanta na wannan aya cewa ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum shi ya tsoratar da ni haka ni kame kaina don in gyara kaina na zama na gida manzo Allah ce wannan ba haka yake ba wato aina zahabtum manzo Allah ce mai aina zahabtum na za ku in ka dauki wannan fasara inna ma hiya la yadurrukum man dalla min al-kuffar abinda amma anatta wanda ya bace daga cikin kafin rai to bai cutar da ku idan ku kun shiryu don haka nan ke nake wannan aya ku musulmi idan kuka shiryu kuka yi aiki wanda Allah ya umarce ku kuka nisanci wanda ya hane ku to bacewa wanda ya bace daga cikin yahudu da nasara ba zai same ku ba bai cutar ku mun gane wannan ba wai ka yi zaman ka cewa baka baka horo ba kamar wanda sun ka fahimci wannan aya karkace cewa idan ka shirya da kanka shikenan ba ruwanka wannan ya tasiri a cikin zukatan mutane a da za ga mutum kawai shi yana kokarin ya gyara kai ne ba ruwa ne da mata ne ba ruwa ne da iyali ne ba ruwa ne da makwabta ne bai horo aikin kware bai hani shi dai na takai ne kawai yake to wannan kuskure ne domin ayoyi da yawa da hadisan manzo Allah suna bata wannan tunani domin Allah ya ce wajibi ne a samu al'umma a cikin musulmi wanda suke suna horo ga aikin kware suna hani daga mugun aiki wannan walahi cikin qur'ani sannan hadisai da yawa na manzo Allah sun tabbatar da wannan asali ma abubakar siddiq radiyallahu anhu ya fassara wannan aya yace wa abubakar yace ya ayyuhan nas ya ku mutane innakum taqra'una hadhihi al-aya ina wato ku kuna karantun wannan aya. cewa ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tahtadaytum kuna karanta wannan aya amma ina ganin ba ku fahimce ta ba inji abubakar siddiq radiyallahu anhu yace ya sai bayyana ma'anarta yace ni na ji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa sallam idan mutane suka zan ba su kama hannun azzalumi wanda ya zalunci su aza shi ga hanya ba su kokari su taimaki wanda an ka zalunta su amso mai hakki ne wato ma'ana ba su wa'azi wasu shaka an ya amma Allah bi aqabin yana kusa Allah ya rufe su da azaba wato in ta zo ta samu kowa da wanda ya jawo da wanda bai jawo ba sai ta shahi sai ta shahi mutum don haka nan ake cewa ga wata aya ku ji tsoron fitina wato ta da fitina domin ba ta samu wanda ya jawo ta shi kadai za ta same shi ta samu wanda bai je bai gani ba don haka nan fitina ba a son ta kuma kada mutum ya abin da zai abin nan ta da ita to wannan aya kuma tana nuna mana cewa laihin wani kenan bai zuwa ga wani wala ta durwa zaratun wuzira ukhra wata rai mai daukan nauyi ba ta daukan nauyin wata rai ba wanda zai ce maka yi abin da hake so an ka zo lahira ni zan doke ma zunubi babu kowa zai tafi da aiki na yi in aikin kwarai kai zaka tafi da abinka in mummuna kai zaka tafi da abinka ko da ɗanka bai ɗauke ma wani abu matarka ba ta rage ma wani abu ba a ɗebe zunubin ka a sa ma wani don ba a so ne a kowa zai tafi da aiki ne ranar lahira don haka nan sai a yi ƙoƙari a gyara wa abin nan tun ba a tafi lahirar ba Allah ya ce ilallahi ukum wato ku gyara aikin ku ilallahi ku sani zuwa ga Allah marji'ukum makomakku take jami'an dukkanku wato da masu da'a duka da shiryayye da badacce duk za su koma zuwa ga Allah fa uku ya baku labari bima kuntum bisa abinda kun ka zamo ta'amaluna kuna aikatawa wato ma'ana shi sakamako ga kowane mai aiki wanda ya aiki in khairi yayi mutum ya ga khairi in sharri na kuma ya ga sharri fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wanda ya aiki gurgudun azzarra ko gurgudun abin nan burburwa ko kwaya ƙura, ko abin da ya zama kaɗan shine zarra to in yi wannan aiki zai gan shi bisa mizani ne in khairi ne in sharri ne don haka nan ka yi kokarin yin abin da alkhairi tun ba abin nan kada a yi kokarin yin sharri to wannan shine ma'anar wannan aya cewa la yadurrukum man dalla kai idan ka shiryu to baya aikin wani bai shahuwarka amma kuma da sharadi sai kun yi aiki sai kun yi wa'azi domin ba ku yi wa'azi ba yadda ke nan ba ku shiryu ba domin wa'azi yana cikin shiryuwa don haka nan wanda ya sani sai ya karantar da wanda ba ku sani ba sai an tashi an kara an faɗa mutane da suke sallah da suke uh, wankan janaba da suke alwala duk aikin addini to sai an faɗa musu ba ya kamata a ce a kyale mutane haka nan zube kowa gyara kai ne ba kowa ke gyara kansa ba kamar doka ce a ce ba doka a ƙasa kowa zama abin da yake so shikenan sai al'umma ta halaka amma tilas akwai dokar da ke tsare mutane su zan wuri guda da dokar nan ko mai kyawu ko mara kyawu amma dai dole sai an same ta domin zama a ce babu doka kowa ya abin da yake so to shi shikenan al'umma ta wace ba sauran zaman lahiya to Allah taimake mu tsare to ci gaba ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا sai ya cira ta kuma ga wani bayani na wani hukunci wanda yake shi ma ya shahi wato hukumce hukumce na addini kuma da na mu'amala duk wuri guda wannan aya aya ce cikin alkur'ani mai ma'anoni da yawa kuma mai wuya fassara don har malamai na cewa cikin ƙur'ani ba wata aya wata kai ta wuya ga fassara ko ba wata aya wata kai ta wuya ta fannin na hau ko ta fannin hukumce hukumce da sauransu wato aya ce ta kumshi abubuwa da yawa wani daga cikin mai fassara za mu yi dan abin nan fassara haka nan mu gani Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kun kai imani na an koma kiran su kamar wadda ta gabace ta domin wata gabace ta ita ma haka an ka ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ita ma wannan ta ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kun kai imani an koma kiran masu imani anan kamar wadda aka rasu da can farko Allah ya ce shahadatu bayanikum wato shaida tsakaninku nan an ka ce shahadatu bayanikum wato shaida tsakaninku an ka jingina shahada zuwa ga bayna an ka ce wato an ka jingina shahada nan zuwa ga bayna wannan zai zama ittisa'an zaraf wato ma'ana kenan kamar inda Allah ke ga wata aya cikin an'am laqad taqa'a bainakum wato sai an ka zo da wannan sigar don ya kai gaya ga bayanin abin da ake so kuma yanzu a takaice cikin hikima wasu kuma na cewa wasu malamai nan asali abin da asalin nan waton shahadatu ma bayanakum akwai ma tsakani sai an ka shahi wannan ma kamar wannan kuma yana faruwa da yawa cikin ayoyi na alkur'ani za ga ana irin wannan kamar inda Allah ke cewa bal makaru layl wan nahar ko kuma hadha firaqu bayni wa bainik wato na akwai wani abu da anka shahi don ya zan magana ta zan takaice kuma ta haɗa daukar kumsawan ma'ana wanda yake mai hikima to Allah ce shahadatu bainakum abinda ashaidu tsakaninku ku waɗanda aka ce mai ayyuhal ladzina amanu to ita ma wannan shaidar kuma sai malamai suka yi bayani akan ta to mi wannan shaida ke nuhi wace da shaida ce da Allah ya kiraya nan a saurara a aiki da ita wace shaida ce kuma sai aka yi malamai suka yi khilafa game da ita da yawa wasu na cewa wannan shaida wasiya ce kamar wadda wannan aya za ta nuna nan gaba kaɗan wato shaida nan ma'anar wasiya gare ta wasu na cewa a maganar rantsuwa gare ta wasu na cewa kuma a'a abinda an ma'ana shahada nan wato waɗanda sun ka halarta su yi shaidun wannan shahada gwargwadon dai bisa ga filafofin malamai da yawa kamar wadda suka zo kuma ko wani za ka gansu cikin eh, littafin tafasir malamai na zaɓensu da yawa kama a tabari in ka ba ya zaɓi cewa nan rantsuwa ce ko da yake wasu da malamai kuma sun raunanar da wannan kama ibnu adiya ya ce wannan ra'ayi ne wanda ke mai rauni to abin da ashedun ɗayanku abin da ashedu tsakaninku da juna ku musulmi ya za hadara a ahadukumul mautu idan mutuwa ta yi riske ɗayanku nan an ka ce ya za hadara a ahadukumul mautu wannan shine kabarin labarin da aka yi na sauran da nan har zuwa ƙarshe zuwa aya duk labarin abin da ya gabata ne za a yi wato labari ne ga shahadatu bayanikum kenan wato idan alamun mutuwa sun ka zo kusa gare ku wato mutum ya ga alamar mutuwa ko rashin lahiya mai tsanani ko kuma wani rauni ya ga ba zai tashi ba to wannan sai ya yi ya yi wasiya wato ya samu shaidu abin nan ya faɗi wasiyar da yake son abin nan a rubuta wannan wasiya kuma waton abu ne wanda yake sunna tabbata daga manzon sallallahu alaihi wasallam sahabba annabi sun zan kowa da dare suka suka abin nan rubuta wasiyya su ta kwana bisa karkashin hilonsu wannan eh, sunna ce ta yi dan rauni yanzu ga musulmi domin wani gani yake in yace rubuta wasiya kamar yayi declaration na mutuwa yake gani ya kamar ya ce mutuwa zo daukanni na na isa kenan amma wannan ba ba shi bane kamata a ce don da musulmi yana da rubusiya ce ko yana rubuta akai akai yana diba yana gyara kafin lokaci ya zo ya yi ga wanda zai yi min wanka ga wanda zai yi min sallah ga wanda zai sani likawani ga wanda zai sani kabari ga wanda zai yi min duk abin da na bari littafai na ina son abawa ne ko abar mai almajirai na amma kada a sayar kuka duk waɗannan yana da kyau a ce musulmi suna rubuta wannan to idan mutuwa ko kun ga alamun mutuwa ta zo muku wato sai ku wato ku yi wasiya kenan nan kaga an ka ce iza hadara ahadukumul mautu sai an kai takadimin maf'ul an ka jinkirtar da fa'ili ne domin wannan don ya nuna waton fa'ida da kammala wato fa'ida ga tabbatuwar fa'ila abin da za a magana akan sa kenan wato idan mutuwa ta zo ma ɗayanku sai kuma an ka ce hinal wasiyatu ko a yayin wannan wasiyar hina nan ma'ana biyu gare ta ko dai ta zan badali ta koma ga iza kenan ko kuma ta zan zarfu zaman ne wato ma'ana kenan ai waqatul wasiyyatu kenan nan zarafin bai koma ga mutuwa wato hinal wasiyyatu lokacin da za ku yi wannan wasiyar to isnani sai an kace biyu ma'anar biyu na anan wato mutum biyu ku shaidar da biyu zawa adalin minkum ma'abuta adalci daga cikin ku wato mutum biyu adalai daga cikin ku su zamna su rubuta abin da kuke so ku faɗa musu su rubuta ai wato ma'ana kenan Um, na an ka ce isnani zawa adalin kaga sai an ka shahi mudafun an ka tsaye da mudafun ilaihi matsayi nai ma'ana kenan wato shahadatu bainakum fi wasayakum abinda ashaidu tsakaninku da juna ga wasiyoyinku idan za ku yi shahadatu isnani mutum biyu su zamna sai su shaida abin za ku rubutawa ko abin za ku faɗa sai su rubuta su zan su ne shaidu to nan sai an ka ce minkum daga cikinku shi ma nan daga cikinku malamai sun yi khilafa me ake nufi daga cikin ku idan aka ɗauki wannan ayar cewa a wajen tahiya ne za a rubutawa kamar wadda cikin ta zai bayyana mana zai nuna mana wannan to nan minkum sai ya koma daga yan uwanku wato makusanta da gare ku waɗanda sun ka san halin ku sun ka san halin waɗanda za a bar ma wannan wasiyya duk yakan ɗauki wannan shine minkum wasu cewa kuma minkum nan daga cikin ku ku musulmi wannan ita ce abinda mahiyar malamai suka ta yi a kanta cewa min kun nan ailil musulmi ne kama da hafiz ibn kasir ya ambata a cikin tafsirinsa sai dai kuma wasu na cewa a'a nan kun din nan wato yan uwanku waɗanda a tare da ku to sai ku abin nan wato ku shaidar da mutum biyu kun daga cikin ku an masu adalci au akharan min gairikum ko wasu mutum biyu na daban waɗanda ba ku ba waɗannan ba min gairikum daga wasunku daga wasunku ɗan in muka ɗauki fassarar kun can cewa ku yan uwanku to nan sai ya zanu wato kenan waɗanda ba ba cikin ku ba waɗanda bai daga waje daga cikin ku ko kuma nan ghairukum hizan kafirai waɗanda ba ku ba mun ka ɗauki fasara cewa minkum wato daga cikin ku musulmi to a sabo wasu su tsaya madadin ku daga cikin waɗanda ba musulmi ba wato su yi shaida kenan wannan shi ke ƙara ƙarfa mu cewa dai wannan magana duk ana yanta ne a wajen tahiya ba lokacin da mutum yake lafiya lau a cikin gida zaune yana son shi wasiya ba to nan kan sai musulmi zai sa shaidu ko kuma dan uwan idan musulmin ne amma bai sa kashiri ya yi shaida wato min ga yarkum daga wasunku ah, wa zawa min aku min ga yarkum daga wasunku wato nan tafsir daga yarkum kenan yana da ma'ana biyu ko shi koma can ga waɗanda bai ko shi koma ga waɗanda ba musulmi ba duk wannan yakan ɗauka to akwai malaman da ke gani cewa wannan hukuncin da aka faɗa a nan an shahe shi ko kuma duk aya gaba ɗaya ma an shahe ta suna cewa saboda mi don wasu ayoyi da suke hujja da su kamar a wata sura inda Allah ke cewa min mantar da mina shuhada'i suna ganin wannan ya shahe wannan hukuncin amma malamai na cewa wannan bai shahe wannan aya ba domin waccan ayat min mantar dauna idan kuna gida zamne kun ga alamar mutuwa kuna son ku rubuta wasiya to shi ita waɗancan ke kike magana amma na a wajen tafiya ne kila rashin lahiya ta same ka a garin da ba musulmi to wannan sai ka sa waɗanda yan uwanka ko kuma waɗanda ba musulmi ba su yi shaida kamar da ake abin nan malamai ke faɗa to um, in antum darabtum fil ardi kaga wannan ya bayyana kenan wannan wannan hukuncin ba na zaman gida bane na tahiya ne idan ya zanku da rabtun fil ardi kuna tafiya a cikin ƙasa ai ma'ana ke abinda an ma'ana ta safartul littijarati wato kuna tahiya a wajen fatauci mutum ya je fatauci garin da ba musulmi kamar a ce wanda Allah Sokoto ya tashi ya je Enugu ko ya je a nan ko ya je wane ne wajen fatauci ya tafi da wasu musulmi yan uwansa masu fatauci to sai rashin lahiya ta kama shi ko wani rauni ya same shi ya ga alamun mutuwa ta bayyana gare shi to gashi ya tafi da kaya yana so a mai da kayan garinsu to sai ya sanya waɗannan musulmi su mai da kaya in babu su to sai ya sa mutum biyu waɗanda ba musulmi ba wanda ke tsammanin abin nan alheri gare su abin nan ya ba su wasiyar cewa ga kaya ya bari su mai da kayan nan gari kaza a bawa ne kaza masu gadon su wannan shine ma'anar shi an ma'anar kenan nan wato inda rabtun fil ardi idan kuna tafiya a cikin ƙasa fa a sabar kun musibatul maut sai musibar mutuwa ta same ku wato rashin lahiya ta bayyana ta mutuwa ko kuma wani abu ya zo to malamai na cewa waɗannan nan cewa in antum darabtum fil ardi fa kun musibatul maut ya nuna cewa waɗannan sharuɗa ne guda biyu waɗanda ke sanyawar a sa wanda ba musulmi ba shi shaida amma idan ba su ba to ba a san ba musulmi ba shi shaida don haka nan tunda ba musulmi a can to sai a sa abin nan guda biyu kuma wannan a eh, mashaba ce wadda yake malamai da yawa sun karfafar da ita cewa ba za a sa wanda ke ba musulmi ba shi shaida sai dai a sa abin nan sai idan ya zan a wajen tahiya ba da za a yi to wannan ba komai to fa asabarkum musibatul maut musibar mutuwa ta same ku to wannan sai ku tsaye da wasu kenan daga cikin ku waɗanda ba ko ba musulmi don su yi shaida to sai Allah ya ce ta habisu na huma min adis salati su waɗannan da ba musulmin ba da za su tsayawa su yi shaida to sai ku tsaye da su wato ku tsaye da su bayan sallah nan da an ka ce bayan an ka a tsaye da su bayan sallah aka ce ku yi kusamani wato adafin jumla ne akan jumla ma'ana idan ka diba kamar ma'ana magana za ta kare can inda an ka ce ta habi suna eh, huma min ba'adis salati kamar an gama magana kuma sai an ka ce fa yi wannan sai nuna wato wata jumla ce an kai adabi kuma ga wata jumla abinda an ma'ana kenan ku tsaye da su waɗannan mutanen da za kun ka ba shaidu bayan sallah to wace sallah kuma a nan an ce a tsaye da su bayan sallah ka malamai suka yi bayani cewa abinda ake nuhi a nan idan waɗannan sun da ba musulmi ba kun ka sa shaidu to ku tsaye da su bayan sallah su yi rantsuwa bayan sallar nan kuma an ce a tsaye da su bayan sallar la'asar malamai sun hirce cewa wannan ba sallar la'asar ne aka ce a tsayar da su sai su yi rantsuwa to don me ya hikimar cewa a tsayar da su bayan sallar la'asar ba a ce bayan sallar asuba ko bayan sallar azhar ba ko bayan sallar isha'i malamai su yi ta faɗin hikimomin da ke cikin wannan abin na tsayar da su wasu malamai na cewa abin da ya sa an ce a tsayar da su bayan sallar la'asar saboda shi an lokacin da Allah ke yin hushi da duk wanda ya yi rantsuwa da shi bisa ga ƙarya ta wannan lokacin wal asr innal insana lafi khusr ta wannan lokacin duk wanda ya rance da Allah ga ƙarya to Allah na fushi da shi wannan ya kamata yan kasuwa su yi